ya fahimci cewa abubuwan da suka fahimta gaba ɗaya zai iya zama daidai don akwai abubuwa guda biyu waɗanda a kan matsala ɗaya ba kuskure ba ne daidai ne misali yanzu mutum ya zo sallah sai ya ɗaga hannun shi daidai da kafaɗin shi daidai ne sai ya zo sallah sai kuma wani ya ɗaga daidai da kunnuwan shi daidai ne to yanzu waɗannan abubuwan guda biyu suna saɓani da juna a zahiri amma suna karo da juna ba sa yi saboda haka kai malami sai ka ga wancan yi wannan wannan kuma ya yi wannan sai baka zarge shi ba sai a ce to ai malam ma ya yadda a bar kowa akan fahimtar shi a'a dan abin dukkan shi daidai ne Abin da annabi ya ce musu kar ku sake ku yi sallah sai a kabilar bani quraiza wasu sai suka ga lokacin sallah yayi sai suka ce ai dama annabi ya faɗi waccan magana ne kawai don mai sauri don haka tunda lokacin sallah ya yi mi wasu kuma fa sai suka ce a tun da annabi ya ce sai a bani ƙuraiza sai a bani ƙuraiza magana ita ce sanda suka isa bani ƙuraiza lokacin sallar la'asar ya fita a a sun yi daidai waɗannan da suka yi sallah a kan hanya sun isa bani ƙuraiza a makare a a sun yi daidai saboda haka shine ba a zarge su ba amma idan ya zama ɗaya ya fahimci kuskure ɗaya ya fahimci daidai to wannan shine ake gyara bari gaya muku kusan shekara talatin nan muka kwashi rikici daga zariya muka tafi wurin mala abubakar gumi akan matsala ta tasmi'i ita ce ladanci shin ko ladanci musulunci ne ko kuwa sai da bukata ko kwayaya abin shine liman ya ce allahu akbar sai wani ya ce allahu akbar wannan daidai ne ko kuwa ba daidai ba ne sai ana bukata a lokacin nan abin da mu da shugabanninmu da malamanmu muka tsaya a kai wanda ya jagorancin tafiyanmu shine marigayi malam hudu ce kaji Allah ya gafarta mishi ne ana yin ladanci ne kadai in ana bukata in ana bukata in ba a bukata ko bid'a ne me hujjar mu muka bude ihya sunna muka tattauna muka gamsu akai aka samu kuma wasu su kuma suka ce su abin da suka gamsu a kai shine ko a wani hali a yi ladanci ko ana bukata ko ba a bukata ko mutum biyu ne ma ɗaya limanci ɗaya ladanci wanda ya jagorancin masu wannan maganar daga nan zariya shine malam amadu gyalle su allah ya gafarta mishi aka tafi wurin malam bakar gumi me faru ana zuwa nan kwana fara kwai nan da ake sai da doya sai lokacin sallah a zahar yayi ta ya tsaya za a yi sallah a zahar sai waɗannan suka ce to a yi ƙasuru muɗin kenan kuma dai mu ne muka ce a yi ƙasuru su kuma can su mala amadu allah ya gafarta min suka ce a sai an isa mil arba'in da takwas mu kuma muka ce a ai ko fuqaha'un sun ce ne in tafiya ta kai mil 48 to ko akan hanya sallah ta samu kasur za a yi su kuma suka ce fahimtar su sai an kai ƙarshen 48 daga nan ne za a fara sai aka rabu biyu kun ga ga wadda aka taho da ita dama bata dahu ba ɗanya ga kuma wata sabuwa an dora kan kasko muka yi mu nan raka'a biyu su kuma suka yi can raka'a hudu aka yi saurin malawa bakar gumi da aka yi saurin malawa bakar gumi a lokacin in haka ta faru shi malam hudu in aka je lawan yakan ce mini lawan matsa sai malam bakar gume ce kai yaron nan koma sai malam hudu ya ce ai wannan su zune malaman sai malam ya ce a to shi ke ya ce tsaya don an zo karatu ni ne zan yi karatu to to me ya faru sai aka fara gabatar da wannan da ta faru sabuwa kafin waccan ce to algafata malam mun taho ga abin da ya faru a kwana fara kwai don haka wasu sun yi kasur wasu sun cika sallah malam abubakar gumi da tabaran nan nashi sai ƙara gyarawa haka ya ce to tun da ku malamai ne to mil ɗaya ma ana ƙasaru ce mil ɗaya ce eh sai ce ku duba bulugul mara dama wani ya to da bulugul mara sai aka ɗauko sai karanta sai wannan ya dubi wannan ya dubi wannan sai to me kawo ku yanzu an gama da wannan <laughs> na aka yi ko kun fahimta jama'a to kaga yanzu a nan wato malam bai bar cewa kowa ya tafi akan fahimta shi ba a'a sai mana ta haƙiƙi saboda in ka karanta bulugul maram za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana kasuru mil uku yana kasuru mil tara da aka kawo a ƙasa kuma sai aka ce abdullahi dan umar shi kuma ya ce idza kharajtu milan qasartu sala idan na fita mil guda ni kasuru zan yi sai malam ya ce kun gani amma ku je ku yi karatu an yi ta hakiki to abin da ake so kenan jama'a abin da ake so kenan matsala an saba e ku faɗa wa mutane bayan kun yi bincike me daidai me ba daidai ba amma ka ku ce duk wanda aka ɗauka yayi daidai za a samu karo wani lokacin allah ya kiyaye jama'a